Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani bawan Allah ne ya shirya tafiya. Ga mota, ga abin hawa, ga guziri, ga iyalinsa, ga 'ya'yansa. Ya kama hanya suna tafiya sai wani ya tsaye da su. Malam me kake bukata kai din waye ce ni dukiya ce ina so ku rage min hanya ina so in yi tafiya tare da ku. Ce a dukiya ya eh, shigo shigo. Dukiya ta shigo. Ana cikin tafiya ba a yi nisa ba wani ya ƙara tsaye da su kai kuma ba ya ce ni mulki ne. mai gida ya ce alhamdulillah ga dukiya ga mulki shigo mu tafi suna cikin tafiya suna fantamawa suna abin da suka ga dama ga dukiya ga mulki an yi gaba kaɗan sai wani ya ƙara tsaye da su kai ɗin fa ya ce ni addini ne ina so ku ka rage min hanya ina so in yi tafiya tare da ku wannan mai gida ya kalli matarsa ya kalli 'ya'yansa ya mu ɗauki addini suka ce a'a ina yadda muke hutawa muna jin daɗi addini yana zuwa zai fara ce mana kaza ba kyau kaza kaza ku daina kaza abin da kuke ba kyau ka watsar da shi kawai shikenan suka watsar da addini suna cikin tafiya ba su yi nisa ba kawai sai aka datse hanya sai wani bakin abu ya fito kato kai kuma bai ce mutuwa ce mutuwa eh sai mai gida kalli matarsa ya ce to hajiya ki zo mu tafi ki raka ni ta ce wallahi ba za raka ka ba ya kalli 'ya'yansa 'ya'yana ku zo ku raka ni suka ce wallahi ba za mu raka ka ba ya kalli dukiya to dukiya ki zo mu tafi tare kabari ta ce a ni iyaka ta duniya ya kalli mulki mulki ka zo mu tafi karka na kabari ya ce a'a ni iyaka ta duniya sai mutuwar ta ce masa ba ka da wani abu ba ka da addini inda kana da addini addini zai raka ka har kabari kuma har ranar tashin alkiyama sai ce kai kaga addinin ko yanzu na baro shi a baya fa dan Allah ba ni 'yan sakan kaɗan in juya in ɗauko wannan addini mutuwa za ta ce masa babu lokaci lokacinka ya yi matanka da kake ji da su sun guje ka ‘ya'yanka da kake ji sun guje ka dukiyar da ta ruɗe ka ba za ta biyo ka ba mulkin da ya ruɗe ka ba zai biyo ka ba da ka ɗauki wannan addinin da shi ne zai biyo ka wanda suka irin wannan rayuwa nadamar su ta farko ita ce inda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani ma'agna an anni maliya dukiyata ba ta yi mun maganin komai ba halaka anni sultaniya mulki na ma ya kubuce ya kwace ba ni da mulkin a hannuna yanzu gaba daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un darasi anan shine kada ka yadda matarka ko matanka ko 'ya'yanka ko dukiya ko mulki su raba ka da addininka domin addininka shine wanda zai bi ka kuma ya sanadin shigar ka aljanna ranar tashin alkiyama allah ya mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh